gaugawar wasan da ake yi na cin kofin turai mobile league na shekara 2016 zuwa 2017 zagaye na 32 a jiya an buga wasanni da dama ga inda sakamakon wasan ya kaya kungiyar kwallon kafa ta usman liston ta shi a hannun olympiakos da ci uku da nema afin kuwa ta doke atlantico bilbao ne da ci biyu da babu roma ta shi a hannun villarreal da ci daya mai ban ayas ta samu nasara kan ligawa da ci daya da babu yayin da Texas ta doge hakun zai shebara ci biyu da ɗaya. Zanar kuwa ta samu nasara ne akan Andalus ci uku da babu. Delta Vigo ta tsaftar har gida ta sha biyu da babu yayin da Florentina ta ɗiba a hannun Borussia Mönchengladbach da ci hudu da biyu a gidanta. Lyon ta lallasa AZ alkama da ci bakwai da ɗaya. Kofin hanjin kuwa ta tashi can ne babu ci tsakanin da Ludan Rags yayin da Sparta Braha ta tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakaninta da Rostov. Jen ta samu nasara a kan Astra da ci ɗaya da babu. Bayan kammala wasannin an fitta jerin sunayen ƙungiyoyi sha shida da suka samu zuwa zagaye na gaba. Ga inda sunayen yake kungiyar kwallon kafa ta Andalus da a cikin jerin suna akwai kungiyar kwallon kafa ta Andalus ta fito da kasar Belgium sai Gen ita ma ta fito da kasar Belgium. Akwai kungiyar kwallon kafa ta Gen ita ma wani ta fito da kasar Belgium sai Apple da ta fito da kasar cyprus akwai copenhagen da ta fito daga denmark manchester united daga ingila sai kungiyar kwallon kafa ta lyon da ta fito da kasar france sauran sun hada da borussia mönchengladbach da fito da kasar germany sai chelsea oko ta fito ma ta fito da kasar germany akwai olympiacos da ta fito daga kasar Greece sai Roma da ta fito daga Italy. Ayas na Poland sai kungiyar kwallon kafa ta Krasnodar ta fito da kasar Rasha. Akwai rastan ta fito ita ba da kasar Rasha. Sai Celta Vigo ta fito da kasar Spain a karshe akwai Basakta da ta fito da kasar Turkiya. A can kasar Spain kuwa a yau za a fafata a bangaren La Liga na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 24 inda kungiyar kwallon kafa ta Las za ta fafata da Real da misalin ta tara saura kwata na dare agogon Najeriya. Gobe Asabar kuwa Alabas za su fafata da Valencia ne. Real batis ko za ta karɓi bakuncin Sabiya yayin da Leganes za su fafata da Portugal na Corona. ba za su karɓi bakuncin Malaga a ranar Lahadi idan Allah ya kai mu. Espanyol za su fafata da Osasuna yayin da Atletico Madrid za su karɓi bakuncin Barcelona. Sporting Gizon ko za su fafata ne da Celta Vigo. atlantic Club za su karɓi bakuncin granada villarreal za su fafata da real madrid haka yi abin yake a kasar ingila bangaren premier league na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 26 gobe idan allah ya kai mu za su fafata da swan city yayin da hull city za su bar da gumi da burnley everton kuwa za su karɓi bakuncin sunderland ne west a gida za su fafata da afc bournemouth sun palace za su karɓi bakuncin middlesbrough yayin da watford za su fafata da west ham united an daga wasan da kungiyar kwallon kafa na Southampton za su buga da Arsenal a gobe sakamakon kungiyar ta Southampton za su buga wasan karshe na English English eh, Football League na shekara 2016 zuwa 2017 wanda za su buga wasan karshe da Manchester United haka a gobe za a ci gaba a bangaren Premier inda za a buga wasa ɗaya tilo Tottenham za su fafata da Stoke City inda aka ɗaga wasan da Manchester City za ta kara da Manchester United sakamakon Manchester za ta buga wasan karshe da Southampton. idan muka dawo bangaren labarin kungiyoyin kallon kafa da duniya ko kungiyar kwallon kafa ta Leicester City da ke kasar Ingila ta sallami ne horar da kungiyar da Claudio Ranieri a daren jiya bayan rashin tabuka abin kirki a bana Rene wanda ya zo kungiyar a shekara ta dubu biyu da sha biyar inda yake da shekara biyu a kungiyar ke jagoran kungiyar Talasta City ta lata gasar Premier League na shekara dubu biyu da sha biyar zuwa dubu biyu da sha shida na kasar Ingila bayan ta shafa shekaru sama da ɗari da kahuwarsa. sai dai a bana kungiyar ta kasa girke kambun da bangaren Premier League domin a yanzu haka tana mataki na sha bakwai ne da maki a wasanni da a shekaran jiya ne kungiyar kwallon kafa ta Leicester ta sha kashi a hannun Sevilla da ci biyu da daya a gasar cin kofin zakarun turai a matakin zagaye na sha shida sai da har yanzu har yanzu kungiyar ta Leicester suna da damar samun hai zagaye na gaba in har ta samu kwallo ɗaya da nema a ragar sabila a wasan da za su yi karawa na biyu ranar sha hudu ga watan fabrairu na shekara dubu biyu da sha bakwai hukumar gudanarwa ta kungiyar telesista ta ba mataimakin kilado na reni ta ba mataimakin kilado mai suna kran da ya ci gaba da jan dagamar kungiyar kafin su zaɓi sabon mai horar Kran zai fara buga wasansa na farko a mazaunin sa ne ke da kungiyar a ranar Litinin da za su buga a bangaren Premier League tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta lafiya.